Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa barkanmu da warhaka sannan mu da saduwa da ku a sabon bidiyon mu ne sunana Adam a wannan channel ta Albashir TV idan wannan ne farkon ziyarta ko wannan channel muna buƙatar da ku danna subscribe sannan ku danna alamar karrawa ta da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da ku to bidiyon mu ne bidiyo ne na WhatsApp yana da matukar muhimmancin gaske ba don komai ba sai zan zai nuna mana bayan haka ya koya mana yadda za mu ga sakon da aka turo mana na WhatsApp wanda aka goge kenan kamar yadda da yawa daga cikin masu suka sani whatsapp sun zo da sabon tsari na goge sako wato delete for everyone wanda da babu shi sai daga baya suka sako wannan tsari na delete for everyone misali in na turo wani sako to wannan sakon nake so na goge shi ko na yi mistake ko na makamancin wannan to zan goge shi delete for everyone ya goge a guruna a can kuma inda na tura wa mutumin shi ma a gurinsa wannan sakon da na tura ya goge sakon rubutu ko na bidiyo ko na sauti wato voice note ko audio haka duk wani irin sako za ka iya gogewa a wurinka sannan a wurin wanda ka tura din shi ma ya goge a wurinsa to bidiyon yau bidiyon da zai koya mana shine yadda ko da na goge wannan sakon to delete for everyone to shi wancan wanda eh, na goge wa sakon zai iya ganin wannan sako da na riga na goge wannan shine bidiyon da za mu eh, koya muku a yau domin so da yawa wasu lokacin za mu so mu ga irin sakon da aka goge wani lokacin kuma wani lokacin ba mu da yadda zami tun da ba damar mu ga wannan sakon sura kai zama shiga cikin bidiyon bidiyon ya burje ku kuma tare da like idan wannan ne farkon ziyarta ko wannan channel muna buƙatar da ku danna subscribe kamar haka sannan ku danna alamar ƙararrawa ga ta nan zai kawo muku nan sai ku ɗauki na farkon all hakan zai sa da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da ku bayan haka sai ka je ka danna mana like sai kuma shaya don yan wasu amfana gaba daya sannan idan muka ce mun ajiye link a description kai tsaye da za ku yi ku shiga shine za ku danna shi wannan rubutun kamar da kuke gani kai tsaye ya kawo muku wannan wurin nan wurin shine description ok to kamar da kuke gani jama'a ga wayoyin mu guda biyu mun ajiye su haka yanzu kai tsaye za mu kamar da aka saba za mu shiga cikin play store mu je mu dauko application na farko za mu amfani da application ne guda biyu application na farko shine notification da kun shiga cikin play store za ku zo ku rubuta notification kamar da kuke gani gashi nan ya zo notification history so da haka sai ku danna shi ga sanin ya kawo muku su da yawa to sai ku zaku wannan kamar da kuke gani gashi nan wannan mai alamar a kararrawa so da haka bari mu hau kamar da kuke gani muna hawa sai mu danna install sai mu jira shi har yayi install sai mu je mu bude ok to kamar da kuke gani gashi nan mun kammala installing so da kai tsayin sai mu danna open wannan ita ce fuska ta farko ta wannan application kamar da kuke gani ga shi nan welcome to application history log eh, sun ce ka zaɓi yare wanda kake so ka amfani da shi sauraka yana zuwa by default wato da yaren turanci ga shi nan english sauraka za ka iya zaɓar wani yaren faransanci da sauransu sauraka yanzu sai mu ɗauki yaren eh, turanci kuma ce za mu bashi a haka tun da ya zo a matsayin eh, english sauraka sai mu danna continue muna danna continue zai kawo mana wannan fuskar anan wurin kasa gashi nan ga wata alama box so da sai mu clicking akan ta sai mu danna agree and continue kai tsaye sai mu danna next na wannan alamar nan ma mu kara danna wannan nan ma mu kara danna haka dai har mu zo nan wurin muna zuwa nan sai mu danna wannan enable permission muna wa zai kama na wannan wurin sau ka yanzu anan sai mu zo mu zaba application din sai mu bude shi kamar yadda kuke gani sai mu danna allow kai tsaye sai mu back shikenan sai mu danna continue kamar da kuke gina shi yasa are you ready sai mu danna continue sai mu danna wannan alamar nan ma mu ce allow ok yanzu mun gama kun ga sakonin ya bayyana welcome to notification history log kaza kaza da sauransu ah, yana mana marhabin da sai ta wannan ko kuma da amfani da wannan application to kamar da kuke gani gashi nan kai tsaye yanzu me zamu yi Ah, sai mu zo wayar mu wannan kunci a wannan wayar sai mu zo mu tura sako sannan mu goge bayan haka sai mu zo mu gwada mu ga cewa shin za mu ga wannan sako da muka rama goge sai sai mu shiga whatsapp haka yanzu bari rubuta assalamu alaikum misali kun gani assalam to yanzu bari mu danna okay to ga sakon ya shiga bari mu je mu ga whatsapp shin sakon ya zo ok kun ga sako ya zo assalam to yanzu bari mu goge delete for everyone to kun ga yanzu ga sakon ya goge to kawai yanzu kai tsaye sai mu koma ina sai mu koma cikin application din mu kamar yadda kuke gani muna budewa sai mu shiga wannan zaɓin ah, na farko gashi nan advanced history da mun shiga nan zai kawo mana nan wurin shi wani application din dukkan wani notifications na wayar zai iya wato ainihin sanar da kai abin da ya shigo ta cikin wayarka to yanzu mu kai tsaye mai akan whatsapp muke magana so haka kawai sai mu danna whatsapp to kun gani ga sakon nan ya zo assalam just now duk da mun goge anan wurin za mu gani anan wurin ba ma sakon rubutu ba har sako na voice note ko sako na hoto ko a turo maka abu na bidiyo ko duk abin da za a turo maka duk za ka iya ganin su anan wurin wannan kenan sannan nan ga wajen settings haka nan baya ga settings nan in kana so ka sassaita wasu abubuwa da iri iri da zaka iya saitawa amma dai mu kawai saboda me muna so mu nuna muku ne wannan abin shi yasa ba za mu tsawaita yi muku bayani akai ba in kai amfani da application din kai da kanka zaka iya gane ah, sauran abubuwa duka za ka iya yi wannan kenan to application na biyu kuma gashi nan what's delete shi ma wannan application din duka aikin su da to amma shi wannan application yana da wani abu wanda shi wancan application din ba shi da shi saboda me zai baka dama Uh, ka yi downloading na dukkanin hoto wanda aka dora a uh, wato a uh, status kenan saboda in kana da shi ya wadatar ba sai ka je ka dauko wani application na downloading din status ba wato status saver shi wannan application din shi kadai ya ishe ka saboda so, sai mu danna wannan let's start din nan kamar da kuke gani wannan ita ce fuska ta biyu ta wannan application so da kawai sai mu jan shi gaba dan nan mu rabu da shi mu je gaba mu je gaba muna zuwa nan sai mu danna dan nan ma mu ce allow wannan ma mu danna dan to sai mu zo mu bude application din yana ina kun ganshi nan what's the list sai mu danna allow sai mu back nan ma mu kara danna dan sai mu ce allow sai mu kara danna dan nan mu talla ne sai mu back ok nan ma sai mu danna ok nan ma mu bude shi haka shikenan sai mu koma baya to kun ga wato ainihin mun gama saita saitan mu ta wannan application wannan wurin kamar yadda kuke gani ga abubuwan nan guda uku abu na farko na nan wurin shine a wajen shine a matsayin status saver gashi nan ma kamar yadda kuke gani a rubuce status downloader nan dukkanin waɗanda suka ɗora status a whatsapp din a whatsapp zaka iya zuwa ka zo kai saving din su ta wannan wurin baka da wata matsala nan kuma abu na ƙarshe kamar yadda kuke gani nan ne inda zaka ga dukkanin sako waɗanda aka riga aka me aka riga aka goge so haka yanzu kai tsaye bari mu ƙara gwada mu gani bari mu sa salam misali ok to kamar da kuke gani gashi na ƙara tura sako sabo ko to yanzu sai mu je mu riga sakon ya shigo kun ga sakon ya shigo sura ka bari mu ƙara gogewa list for everyone ok to kun ga sakon ya riga ya goge to kai tsaye sai mu je mu shiga cikin application din mu sai kun yi hakuri saboda tale zai rika shigowa kasancewar application din free ne ba na kuɗi ba ne ok to yana budewa kamar da kuke gani gashi nan kun gani abdullahi abdulhadi salam kun ga sallamar ta bayyana to wannan kenan to za ka zaɓi application inda kake so in wannan kake jin daɗi da shi ko wanda kake ganin ya miwa ka iya ɗauko shi in kuma wancan ne notifications kake ganin ya fiye ma da za ka iya zaɓar wanda ya maka sai ka ɗauko shi kai da wani shi ka cigaba amfani da shi wannan shine ƙarshen bidiyon mu assalamu alaikum wa barkatu.